To fa ta faru ta ƙare. Yanzu-yanzu wato kotu ta ayyana cewa Nasiru Yusuf Gauna shi ne ya lashe zaben gwamnan jihar Kano wato ba Abba Kabir Yusuf ba. Wanda ɗaukacin al'umma yanzu ke yin rigima da kuma wato kokawa akan wannan batu wanda babu shakka wasu suna ganin cewa babu shakka kotu ba ta yi adalci ba wasu kwa suna ganin cewa kotu ta yi daidai saboda sai da ta yi duba ta yi nazari ta kuma wato tabbatar da cewa nasir yusuf gawuna shi ya ci zaben gwamnan jihar kano ba wato injiniya abba kabir yusuf din ba wanda babu shakka wasu suna ganin cewa duba da yadda aka ce wato duba da yadda al'umma ke ganin cewa babu shakka a wannan lokaci ma ana ƙoƙarin wato a cuci wato injiniya abba kabir yusuf wanda aka yi a baya wato a shekarun hudu na baya wanda mai sauraro idan baka manta ba a shekaru hudun baya an sauke wato gwamnan an kifar da wato gwamnan abba kabir yusuf lokacin da suka fito takara da shi da dr abdullahi umar ganduje wato tsohon gwamnan jihar kano din wanda a lokacin mai sauraro idan baka manta ba kotu da al'ummar gari musamman al'ummar gari ta tabbatar da cewa wato abba kabir yusuf a lokacin shi ya ci zaɓe amma kuma kotu ta ayyana cewa wato mai gidan wato gawuna wato abdullahi umar ganduje shi ya ci zaben a lokacin wanda haka jam'iyyar ta wato su abba kabir yusuf haka suka kwara da wannan mulki na wannan shekara wanda a wannan lokaci aka fito tsakanin abba kabir yusuf da kuma nasir yusuf gawuna wanda abba kabir yusuf ya samu nasara da ƙuri'u miliyan ɗaya da hayaniya inda abba inda nasir yusuf gawuna shi kuma ya samu dubu ɗari takwas da wasu abubuwa wanda wasu ke ganin cewa babu shakka ya kamata kotu ba ta yanke hukunci lokaci guda a wannan lokaci ba ya ci a ce a ƙara dubawa duba da yadda wasu abubuwan ke bayyanawa musamman akan batun zaben na Abba Kabir Yusuf da kuma Nasir Yusuf Gawunan. amma wasu ke ganin cewa babu shakka zaben nan za a iya mayarwa da abba kabir yusuf kayansa duba da yadda ya fi nasir yusuf gawuna da wato ƙuri'unsa wanda masoya kwankwasiya suke ganin cewa an cuce su kuma ba za su haƙura ba sai sun ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba domin babu shakka sun tabbatar da cewa su suka ci zaben su ba nasir yusuf gawuna ba duba da yadda suka samu yawan ƙuri'u a wannan lokaci na zaben gwamnan jihar kano da aka gabatar wanda babu shakka a idan baka manta ba mai sauraro a jihar Kano ana fuskantar irin wayannan kalubale wato na matsalar wato zaɓe a jihar Kano da dama za ka ga idan wani ya ci to fa ɗayan baya iya tawakkali ya bar wa ɗan uwansa domin su zo su yi mura su taimaka wa junansu domin su taimaki ƙasarsu da jiharsu amma sai ka ga ɗayan yana ƙoƙarin ya sauke ɗayan ba tare da sun zauna wato ɗayan ya haƙura ya bar wa ɗayan ba saboda duba da yadda za ka ga mulki na Allah ne. wanda wasu ke ganin cewa babu shakka kwankwasi yan kwankwasiya su ma ba za su haƙura da wannan abin da aka yi masu ba duba da yadda abin ya kasance sau biyu kenan ga wannan ga kuma wancan karin da aka yi wanda tuni wasu daga 'yan kasar ke nuna cewa babu shakka za a iya daina yin zaɓe a kasar wato musamman a jihar kano duba da yadda ake mulki amma kuma ba tare da wanda wato talakawa suka zaɓa ba shi ake bawa mulki a jihar ta kano ba saboda ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba an yi wannan abu a jihar Kano musamman na ganduje da kuma wannan ɗin wanda an tabbatar da ga wanda ya ci amma kuma a je kotu kotu ta tabbatar da ba hakan ba ƙarshen labaran da muke tafa da shi kenan amma muna roƙonka da idan yau ka fara shigowa tashar nan tamu mai albarka da ka dangwala mana alamar subscribing sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinga samun labaranmu zafafa da ɗumi da su sannan kada ka manta ga mana lakin a ƙasan bidiyon nan nan mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe